Hudubar tana magana akan muna kan ƙofofi na alheri wanda Allah Ta baraka wa ta'ala ya buɗe domin bayansa su shige ciki. Waɗannan kwanaki tun daga farkon su har zuwa ƙarshe, Ubangiji ya alkawarin buɗe ƙofofin rahama da dukkan bayansa domin shigewa ciki. Ita hudubar take jan hankalin mutane da su yawaita aikin alheri domin samun shigewa cikin rahamar Ubangiji baraka wa ta'ala. Ma Allah muke roƙo yi mana muwafaka da wannan falala da Ubangiji ya kawo kuma ya kawo rayuwar mu daidai wannan lokaci. Da yawa daga cikin mu sun yi burin su iso wannan lokaci Allah bai iso da su ba. Kuma hakan Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama cikin sa. ba mu kuma da tabbas cewa za mu kai ga ƙarshe na shi wata ɗin sai abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi. wannan damar kan ɗan adam ya wasa da ita ya yi ƙoƙari ya amfana ya tuttura abubuwa na alkhairai domin samun rahmar ubangiji tabaraka wa ta'ala godiya ta tabbata ga Allah mai girman kyautatawa muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai shi Allah guda daya wanda shine guda ɗaya kuma mai bada sakamako akan ayyukan da bayi suke aikatawa muna shaidawa lalle annabi Muhammad bawan sa ne manzon sa ne wanda Allah ya aiko shi da wato shiriya da kuma addini da bayani Allah Ubangiji ya buɗe kiraza da wannan annabi sallallahu alaihi wasallama kiraza da yawa da suke rufe Allah ya buɗe da su nan da wannan annabin Allah ya haskaka zukata da yawa suka karbi imani kuma suka aiki nagari kuma suka tsira a cikin rayuwarsu ta duniya da lakara tsira da aminci su tabbata ga wannan manzo tare da alayensa da sahabbansa da kuma dukkan waɗanda suka bi tsarin da ya zo da shi sannan suka shirya da irin shiryar waɗancan sahabbai har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku bayan Allah ina muku wasiya tare da kaina da jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala idan babu shakka tsoron Allah shine tsira da ubangiji ya faɗa yana cewa duk wanda ya ji tsoron sa zai sanya masa mafita kuma Allah zai azurta shi ta inda baya tsammani mutumin da ya dogara da Allah tabaraka wa ta'ala ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron sa shi Allah tabaraka wa ta'ala ku yi riko da wato da musulunci domin ita ce igiya wacce ba ta tsinkewa kuma ku sani lalle jukkunan mu ba za su iya hakuri ba akan wutar jahannama dan haka kowa ya tube ya koma ga Allah ba ka da juriyar da zaka iya jure ma wutar jahannama ta zama har abada bayan Allah a tuba zuwa ga Allah domin Allah ya bude kofofinsa domin karban bayinsa waɗanda yake masu tuba Ku yawaita daga ambaton mutuwa domin mutuwa tana sa ɗan adam ya aikata aiki na gabtattu, kuma ta hana shi munanan ayyuka sannan ku yawaita daga tunawar kusantar ku zuwa ga Allah domin kowane ɗaya daga cikinmu yana gab da zuwa yana gab da ubangijinsa wajen karɓar rayuwarsa ya ku bayan Allah Allah ya buɗe ƙofofin rahama a wannan lokaci ya ku bayan Allah Allah ya buɗe ƙofofin alhairai da yawa a wannan lokaci kuma ya ku bayan Allah ku sani Allah ya buɗe ƙofofin albarka da yawa a wannan lokaci lalle ku sani ya ku bayan Allah Allah ya buɗe ƙofofin gafara a wannan lokaci muna da matukar bukata zuwa ga rahamar Allah muna da matukar bukata zuwa ga alherin ubangiji muna da matukar bukata zuwa ga albarkar Allah muna da matukar bukata zuwa ga yin gafara bukatar mu tana da matukar tsanani a wannan guri muna da bukata zuwa ga rahamarsa da yalwatacciyar gafararsa shi Allah tabaraka wa ta'ala ga munan zai tsaye ya Allah a bakin kofar Ramadan ma Ramadan din yana shirin ma tafiya saboda an ci rabi Allah ga munan a bakin kofar Ramadan Dukkanmu nan daga cikin mu kowa yana da buri irin nasa yana da buƙatar afuwarka ya Allah yana da buƙatar jinkirinka ya Allah yana da buƙatar gafararka ya Allah yana da buƙatar albarka a cikin rayuwa ga mu nan tsatsaitsaye a bakin ka ya Allah zunubanmu suna da nauyi laifuffukanmu sun yi yawa mun tattara abubuwa da yawa munanan ayyukanmu suna da yawa ma Allah muna da cikakkiyar ƙauna muna da cikakkiyar tsammani muna da kyakkyawan zato cewa ya Allah tabaraka wa ta'ala kai mai karban tuba ne domin ka tabbatar da cewa kofofinka a buɗe suke kuma rahamarka da jinkirinka da abuwarka, babu shakka kullum kana bijiro da su akan mu cikin dare da rana ya mai rahama mafi tausayi shi kai Allah ya mai rahama mafi tausayi ya Allah ubangiji kada ka sanya mu a bakin kofar ka mu korarru ne ya Allah ka buɗa mana mu samu shiga cikin kofofinka ya Allah ya Allah kada munanawar mu da munanan ayyukan mu su zamanto sun haramta mana kwalalarka da kyautatawarka ya Allah ya Allah kada abin da muka kasance a kai na munanan ayyuka da maganganu ya sashu da abubuwa waɗanda ba su da kyau su zamanto ka haramta mana wannan falala ubangiji muna roƙonka ya Allah daga yalwatacciyar rahamarka Allah ka yalwata mana ya Allah rahamarka burukanmu suna da yawa a gare ka ya Allah bukatunmu suna da yawa a gare ka kwaɗayinmu kuma gare ka yana da yawa babu wani wanda bai zamanto mai zunubi ba cikinmu saboda haka ubangiji ya shimfiɗa lokaci ya zamanto ya shimfiɗa hannayensa cikin dare domin masu kurakuran rana su tuba ya zamanto kuma ya shimfiɗa hannunsa da rana domin masu kurakuran dare wato su tuba zuwa gare shi ya Allah ya Allah muna tuba ubangiji muna roƙonka ka gafarta mana kurakuran mu ya Allah kamar yadda ka faɗi cikin hadisul qudusi Allah yana faɗi cewa cikin wannan hadisi yana cewa ya kai dan adam da zunubanka za su kai kokuwar sama sa'annan ka nemi gafarata ubangiji ya ce wallahi zan gafarta maka kuma ban damu ba saboda haka ya bayan Allah kowa ya nemi gafarar Allah domin Allah ya kasance mai gafara kuma mai tausayi ku bude wannan wata naku na Ramadan da karewarsa da zamantowa masu tuba kuma tuba ta hakika zuwa ga Allah da tuba ne Allah yake amintar da dan adam daga wulakancin duniya daga kuma kunyatarsa a lahira da yawa waɗanda suka zamanto waɗannan kwanaki Allah ya buɗe rahama a cikinsu wasu munanan ayyukansu suna jinjayarsu da son zuciyarsu muna ka ya Allah ka tsayar da zukatanmu akan biyayya a gare ka ya Allah da kuma samun yardarka ga mu nan tsaye cikin wannan wata mai alfarma watan da kai alƙawarin rahama a cikinsa watan da ka zubo da albarka a cikinsa watan da ka zubo da alhairai da yawa a cikinsa muna da bukata ya Allah babu shakka akwai buƙatar kowane ɗan adam ya gane menene sababin da za a iya samu irin wannan rahama saurara magabata sun yi maganganu iri daban-daban wanda da yake son ya to cewa daga cikin waɗanda zai samu wannan rahama babu shakka ya zamanto mai wankakkiyar zuciya ce babu hasada babu mugunta babu keta a cikin zuciyarta babu gillu babu riƙe wani a cikin rai sannan ya zamanto zuciyarsa wankakkiya ce daga dukkan wani munafurci da kuma mar abin da ya shafi datti irin na kafirci ko shirka ko kuma wata bid'a ko kyashi ko kiyayya ga wasu mutane lallai ne wajibi ne mu wanke zukatan mu zamanto zukata ne wankakku waɗanda babu waɗancan abubuwa ina cewa da yawa ai ya ishe ka kai dan adam waɗanda suke kaurace ma juna hatta a cikin wannan wata akwai mutanen da ba sa gaisawa da junansu kai to manzo Allah ya ce azumin su ba zai je ko ina ba har sai sun yi sulhu ya waɗanda suka zamanto masu yankewa daga ‘yan uwansu na zumunci, ya waɗanda suka zamanto sun yi nisa da junansu a wajen yin magana saboda wani abin duniya, har zuwa yaushe ne wannan rafkana kuke ƙaba da junanku, har zuwa yaushe ne kuke gaba da har zuwa yaushe ne kuke cikin saba ma junanku, har zuwa yaushe ne wato kuka zamanto masu gaba da ƙiyya da junanku, zuwa wani lokaci ne rayuwa. Babu shakka ko da yaushe mutuwa tana iya zuwa wa mutane. lalle ne dan adam ya bude wannan wata din ya kuma kare wannan wata din ya zamanto cewa zuciyarsa a bude take cikin wannan wata bai albarka ya cika ta da wankewa daga dukkan wani abun da yake mummunan aiki ne ya cika ta da kaunar 'yan uwansa ya cika ta da nuna kauna ga 'yan uwansa da dukkan waɗanda suke masu rayuwa a wannan bayan ƙasa ya zamanto mai kawar da kai akan ƴaƴansa mai kawar da kai akan ƴaƴansa mata da maza ya zamanto mai yafiya ga ‘ya'yansa maza, ya zamanto mai yafiya ga ‘ya'yansa mata, ya zamanto mai yafiya ga ‘yan uwansa makwabta a kasuwa a wuraren aiki, ya zamanto mai yafiya ga matansa da zuriyarsa, ya zamanto mai yafiya ga dukkan muminai maza da kuma muminai mata. Babu shakka akwai bukata mai tsanani akan wannan, azumin ka ya zamanto azumi ne na nagartattun bayan Allah, wanda ya buɗe wannan wata ɗin da albarka da kuma ayyuka na gari, wanda duk ya gusar da wasu munanan abubuwa a cikin zuciyarsa tsakaninsa da tsakanin waɗanda suke musulmai ko kuma muminai ƴan uwansa wajen yin azumi babu shakka muna da bukata matsananciya cikin wannan wata mai albarka mu kalli waɗanda suke mabukata waɗanda ba su da abinci mu ji tausayin waɗanda suke da wato ba su da shi ko marasa lafiya mu kyautata akan waɗanda suke masu bukata domin Allah tabaraka wa ta'ala yana tausayin bayinsa waɗanda suka zamanto masu tausayin ƴan uwansu babu shakka ya zamanto kyautatawa da rangwam da rangwame akan waɗanda suke wato sun ɗebe ƙauna ko kuma mabukata waɗanda ba su da shi duk wanda ya ji tausayin wani daga cikin bayin Allah shi ma Allah tabaraka wa ta'ala zai ji tausayinsa sadaka kuma tana tunkuda dukkan fushin ubangiji tabaraka wa ta'ala da yawa sadaka tana kawar da bakin ciki kuma da yawa sadaka tana sa a gafarta ma zunuban da kake aikatawa da yawa kuma sadaka tana sa Allah ya suturta laifukan ka ya rufe maka saboda haka ku nemi lada a gurin Allah ya ku bayan Allah bisa wannan wata da ayyukan ku na alheri babu shakka azumi yana tunatar da mutane kwankwadar yunwa akan lokacin da wasu suke fama da yunwa ba su ci abinci ba azumi yana tunatar maka irin yadda halin wasu mutane suka zamanto kafin azumin da kuma cikin azumin da ba sa cin abinci ka tausaya kai rangwame kuma kai tausayi ka kyautata musu babu shakka azumi yana tunatar da mu akwai yan uwantaka ta addini musamman ga waɗanda suka zamanto suna rayuwa cikin wato ba su da shi kuma ƴan uwa ne azumi yana tuna muku irin waɗannan hanjaye da ba su samu abin da za su sa a cikin hanjinsu ba cikin su yana kogi tawawa cikin azumi ko waje da azumi kuma ruwa tana damun saboda ba su da ruwa ku nemi lada a wajen Allah saboda ciyar da waɗannan mutane da ba su abin sha babu shakka duk wanda ya duk wanda ya ɗebe ma wani mutum bakin ciki shi ma Allah tabaraka wa ta'ala zai ɗebe masa bakin ciki irin na ranar tashin alkiyama ku sauƙaƙa akan waɗanda suke masu tsanani ‘yan kasuwa ku sauƙaƙa waɗanda suke masu saye da sayarwa kyautata musu ku yi kyautayi akan waɗanda suke mabuƙata. da yawa waɗanda rana take faɗuwa za ta faɗi ne lokacin an yafe musu zunubansu da yawa kuma waɗanda suke rana tana faɗuwa amma tana faɗuwa ba a yi musu gafara ba Ku ji tausayin bayan Allah masu rahama Allah tabaraka wa ta'ala zai ji tausayin ku domin Allah yana jin tausayin waɗanda suka tausaya ma bayansa ya ku bayan Allah Allah ya iso da mu wannan wata kuma gashi muna cikin sa kuma ana yin azumi roki Allah tabaraka wa ta'ala mawafaqar yi masa yin ɗa'a. domin Allah idan ya maka mawafaka kuma ya sauƙaƙa maka zaka tashi da yin ibadu iri daban-daban ko ba tare da wata kasala ba saboda Allah shi ne mai yassarewa ka roke shi mawafaka wajen dacewa cikin waɗannan ayyuka nagartattu domin Allah shi ne mai bada mawafakar kuma shi ne mai tabbatarwa ga wanda ya ga dama ya tabbatar masa cikin mutane ku gode ni'imar da Allah ya muku ta lafiya da lafiyar jikinku da kuma zaman lafiya da ya baku a tsokin ku na shi Allah tabaraka wa ta'ala kyautatawar sa ce duk wanda ya gode ma kyautatawar da Allah ya yi masa to Allah din ya sanar da shi da zai kara masa Allah gare ka godiya take kamar yadda muka faɗi da kuma ma yadda ba mu kai mu faɗi ba kamar yadda kai ka ambaci kanka wajen gode ma kanka ya Allah ya ku bayan Allah wannan wata na azumi ya kamata gabbai su yi azumi masana dukkan gaban jikinka su yi azumi daga dukkan wani aikin sabo da aikin da zai zamanto Allah wa dare a cikinsa madalla da mutumin ya azumi madalla da mutumin da ya azumi sannan wato idanunsa suka yi azumi ma'ana baya kallon haram madalla da mai azumi wanda ya azumi harshen sa ma ya azumi daga barin alfasha da faɗan maganganun banza madalla da mutumin da ya azumin wannan wata ya kame gabansa duka sannan ya kammala ladansa a ƙarshen wannan wata sannan kuma ya riski daren lailatul qadr ubangiji muke roƙo ka azurta mu da wannan dare mai alfarma babu shakka ya riki ramadan kammalalle ya yi shi kammalalle kuma ba tare da giba ba ba tare da annabimanci ba ba tare da cutar da mutum musulmi ba ba tare da danne masa haƙƙinsa ba ya yi azumi kuma gabansa sun yi azumi dukkan sauran gaban jikinsa sun yi azumi sannan ya tsaya cikin dare yana mai sujjada yana mai karatun alkur'ani sannan yana neman rahamar ubangiji tabaraka wa ta'ala sannan a cikin ibadar kuma yana jin tsoron azabar Allah ya ku bayan Allah ku sani dai azumin nan fuskantar Allah dai da komawa zuwa ga Allah kuma makaranta ce ta an bayi waɗanda sun gabace ku kafin ku sannan masauki ne shi wannan wata din na zababbun bayan Allah masu tsoron Allah da wannan ne ya kamata kowa ya kwadayi kuma ya aiki na roƙon Allah ya sanya ni kuma ya sanya ku cikin irin waɗannan bayan Allah salihai ya ku bayan Allah ku sani tsayuwar dare a ciki ko tsayuwar wannan wata din da kyawawan ayyuka yana daga cikin manya-manyan kyawawan ayyuka da dan adam zai tsaya cikin dare ya sallah ya karatu ya zikiri ya kuma ambaci Allah ya addu'o'i ya roƙa ma kansa ya roƙa ma ƴan uwa ya roƙa ma ƙasa ya roƙa ma makwabta da dai sauransu ina umurtan ku da tsayuwar dare cikin wannan wata mai alfarma domin tsayuwar dare ɗabi'a ce ta sani, salihan bayin Allah nagartattu sannan kuma tana shafe zunubai sannan kuma tana ƙara lafiyar jiki sannan kuma tana kusanta ka zuwa ga Allah sannan tana haskaka ma fuskokinka sannan tana warware maka dukkan matsaloli sannan dabi'a ce ta bayin Allah masu tsoron shi Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah ya faɗi a cikin alkur'ani yana cewa sun kasance kaɗan ne ma cikin dare suke yin bacci kuma da rana wato lokacin suhuru istighfari suke yi ya ku bayin Allah ku yawaita da karatun alkur'ani domin alkur'ani zai zo ranar tashin alkiyama ya zamanto bai ceto ga mutanen da suka karanta shi ku yawaita ya ku bayan Allah daga karanta Alƙur'ani a cikin wannan wata domin watan shi karan kansa wata ne na alkur'ani kuma ni'ima ce shi Alƙur'ani mai girma sannan rahama ce wato Alƙur'ani mai girma sannan shirya ce wato ga kan a bayan Allah wato shi Alƙur'ani mai girma sannan wa'azi ne ga kuma bayan Allah sannan ku tsaya akan abin da Allah ya umurce ku ku tsaya ku karanta ayoyinsa tare da dabburi wannan wa'azi da kuma wannan abun da ya kai matuƙa lalle ne ku biyar da kyawawan ayyuka kyawawa bayan karatun alkur'ani domin kaunar ku ga shi Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya kagi sammai ya kuma kagi kasai wannan kadai muke roƙo zuwa gare shi shi Allah ya mana muwafaka akan wannan Allah kai tsira a bisa annabinka sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda kai akan annabi Ibrahim da alayensa ya Allah kai albarka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda kai ga alayensa kamar kuma yadda kai albarka ga annabi Ibrahim da kuma alayensa domin Allah kai ne wato mai ji kuma kai ne abin yabo abin jinjina kuma mai amsawa ya Allah muna roƙonka ka sanya alqur'ani ya zamanto dausayin zukatanmu ubangiji muna roƙonka ka sa alqur'ani ya zamanto dausayin zukatanmu ka sanya shi ya zamanto hasken kirazanmu ya Allah ka sanya alqur'ani ya zamanto yana tafiyar da bakin cikin mu ya Allah ubangiji ya Allah muna roƙonka ka sanya alqur'ani ya zama sanadiyar tafiyar da takaicin mu ya Allah ka sanya alqur'ani ya zamanto mai kora mu kuma mai mana jagora zuwa ga ka kuma zuwa ga aljannarka aljannarka ta ni'ima ya Allah Allah ka buwayar da musulunci da musulmai Allah ka taskantar da kafirci da waɗanda suke kafirai Allah ka gafarta mana kai mana rahama domin kai ne mai rahama mafi tausayin mafi tausayi Allah ka ba mu rayukan mu tsoron ka ya Allah ubangiji ka cusa mu rayukan mu tsoron ka ya Allah ubangiji muna roƙonka ka ka tsarkake zukatan mu ya Allah domin kai ne mafi kyawun mafi alherin masu tsarkake zukata ya Allah muna roƙonka ka saukar da zaman lafiya da aminci a bisa wannan jihar Gombe a keɓance kuma ya Allah muna roƙo ka sanya aminci da zaman lafiya a Najeriya gaba ɗaya ya Allah muna roƙonka ka kusanta mu cikin wannan wata na Ramadan da zuwa ga yardarka ya Allah muna roƙonka ka kusantar da mu a cikin wannan wata zuwa ga yardarka ya Allah muna roƙonka ka kusantar da mu a cikin wannan wata mai alfarma zuwa yardarka ya Allah Ubangiji muna roƙonka ya Allah ka nesanta mu da abin da zai kai mu kusa da fushinka. ya Allah ka nesanta mu da kusantar fushinka ya Allah ka nesanta mu da kusantar fushinka cikin wannan wata ya Allah muna roƙonka kai mana muwafaka cikin wannan wata da karanta alqur'ani mai girma ya Allah muna roƙo ka ƙarfafa mu da niyya da jikinmu ka bashi ƙarfi wajen tsayawa da abin da kai kai umarni a cikin wannan wata din ya Allah ya Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin watan Ramadana waɗanda suka zamanto an gafarta musu ya Allah ka ba mu gafararka cikin watan Ramadan ya Allah ka gafarta mana cikin wannan wata mai alfarma ya Allah muna roƙonka ka sanya wannan Ramadan din a cikin sa mu zamanto cikin bayan ka salihai ya Allah ka rubuta mu cikin bayan ka salihai akan a cikin wannan wata ya Allah ka rubuta mu cikin bayan ka salihai cikin wannan wata ya Allah ubangiji muna roƙonka ya Allah ka sanya mu a cikin wannan wata cikin waliyanka na kusa da kai ya Allah ka sanya mu cikin waliyanka na kusa da kai cikin wannan wata ya Allah ka sanya mu cikin waliyanka na kusa da kai ya Allah cikin wannan wata din ya Allah ka taimake mu akan yin wannan azumi ka tsare mana wannan azumi ka ba mu damar tsayuwa cikin dare ya Allah muna roƙonka ka sanya watan ya zamanto abin wato tausayawa da rahama a kanmu ya Allah ka sanya mu kuma masu tausayi ne ga marayu ka sanya masu ciyar da abinci ka sanya masu taimakon gajiyayyu mabukata ya Allah muna roƙo ka soyar da ciyarwa wato a gare mu ka sa wato son taimakon yan uwa a cikin zukatanmu ya Allah ya Allah muna roƙo ka tsarkake zukatanmu daga datti na munafurci ko kafirci ko bid'a ko shirka ya Allah muna roƙonka ka tsarkake zukatanmu daga duk wata kazanta. ya Allah muna roƙonka abokai na gari waɗanda suke masu bin Allah cikin wannan wata din ya Allah muna roƙonka ka sanya watan Ramadan ya zamanto da'a a gare mu da'a ta masu tsoronka ya Allah ka sanya Ramadan ya zamanto sanadiyar yi maka da'a da'a ta masu tsoronka ya Allah ubangiji muna roƙonka ka sanya watan Ramadan ya zamanto da'a a gare mu da'a ta masu tsoronka ya Allah ya Allah muna roƙonka ka buɗe zukatanmu ta hanyar komawa zuwa gare ka ya Allah ka buɗe zukatanmu mu mu koma zuwa gare ka ya Allah damuwar mu da take damu mu ubangiji ka yaye mana ita ya Allah ka shiryar da mu zuwa ga kyawawan ayyuka cikin wannan wata din ya Allah ka cika dukkan wani rabo da albarka wanda kake ba mu ka nagartattu gare mu ya Allah ka ba mu ka cika rabon mu ka cika mana ya Allah da albarka a cikin abin duk da kake ba mutane cikin wannan wata ya Allah ka sa wannan watan ya zamanto aminci a gare mu ka sa ya zamanto ƙarin imani a gare mu ka sa ya zamanto kubuta daga dukkan laifuka gare mu ka sa ya zamanto za mu gina wannan addini ya Allah ka sanya mu cikin masu gaggawa ya zuwa ga abin da kai kake so ka yarda da shi ya Allah ya Allah muna roƙonka lafiya cikin wannan wata da yalwataccen arziki ya Allah muna roƙonka lafiya a cikin wannan wata da yalwataccen arziki ya Allah muna roƙonka lafiya a cikin wannan wata da yalwataccen arziki ya Allah muna roƙonka ka tunkuɗe mana dukkan cututtuka ya Allah muna roƙonka ka tunkuɗe mana dukkan cututtuka ya Allah muna roƙonka ka tunkuɗe mana dukkan cututtuka Allah ka rayar da mu cikin aminci ka ba mu jihar mu aminci ka ba mu kasar mu aminci ya Allah ka ba mu rabo mai kyau a wannan duniya kuma ba mu rabo mai kyau a lahira ka tseratar da mu daga azabar wuta ya ku bayan Allah qumu ila salatikum wa sawwasu yarhamukumullahu wa iyyakum